أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo yau sha shida ga watan takwas da jira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kuma yau wacce ta yi gabata a majalisun da ya gabata karatun da ya gudana a cikin babu tarkul harin sauma a cikin mai haihu matsala daya muke tattaunawa a cikin ta ƙarshe kenan ke lokaci ya yi ita ce da aka ce mata ba za su yi sallah ba kuma ba za su yi azumi ba wannan tawayar da aka ce addinin ya raunana to ya shafi matsayinsu a wajen Allah ko kuwa malamin da hajjar ya ce a wannan bai shafi matsayinsu a wajen Allah wani don haka Allah ya sai dai an faɗi wannan domin a ɗakar a san halin bayan tawayar hankali da suke da ita da kuma tawaya ta addinin san da za a ambace su amma ba a faɗi wannan bane a matsayin tauye domin Allah ya halice su tun da Allah ya halice su haka ya zare sannan al'imamu nauyi ya tattauna a kan da aka ce addinin su tauyayye ne ba su sallah a lokacin da suke al'ada sannan ba su azumi a lokacin da suke al'ada ya ce wannan zai iya fitar da wasu amma ba a hau fitarwa ba domin da musulunci da imani da addini waɗannan ababen guda uku na fuskan guda uku addini wal islam wal iman dukkanin da ma'ana ɗaya suke kuma suna tarayya da juna ka'ida ahli sunna wal jama'a ita ce dukkanin suna karuwa suna rabuwa imani yana karuwa yana raguwa abin da ke haɓaka ma mutum imanin ke sama shi ne yawan aikin addini duk mutumin da ya ka yawan aikin addini su zai fi ka yawan nan aka ce aikin addini ana nufin ya shafi ikhlasinsa kuma ya shafi mutaba a matsayin shakka manyan manyan guda biyu na karɓa aiki aikin da ke sa imani ya haɓaka shi ne aikin da aka yi shi a dan Allah sannan kuma aka yi shi a bisa koyarwa a kan sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake ka wannan imanin shi ke gudana to su mata idan suka zo al'ada ba su sallah ba su ku ce ta sai mutum ne ce addinin su ya kawai to amma sai ma da annabi ya ce to tawayar addinin su kuma Allah zai kama su da wannan tsire ce laifi domin tawayar addini kana kana akwai tawayar addinin mutum wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi kamar mutum da ya ci koyan addini kuma baya aiki addini da gangan ka ga wannan imanin shi tauri ne kuma Allah zai masa su ko mata suna da uzuri Allah ne ya halicce su haka daidai lokacin da suke al'ada haramun ne su haramun shari'a ta ce kai in suka ce suke sun yi sallah sun yi ne ba za su yi azumi ba in suka ce sai sun yi azumi sun yi ne domin shari'a ta hana to kaga ba za a rubuta musu zuni sai ya tattauna kan cewa to za a ba ka lada kamar yadda idan mutum bai da lafiya ya saba yana yin namun ne ko ya tafiya ya saba yana yin namun ne sakamakon rashin lafiyarsa ko kuma tafiyarsa sai wannan ya haifar masa da baya samun damar yin lafiya sai manzo Allah sama a hadisi da ya ce za a rika shi lada kamar yana zaune a gida ya yi ɗakuna kamar kuma lafiyar shi kalau namu shi ne ba da sauri ya ce gaskiya ba za a bashi lada mu suna da bambanci suna da bambanci shi wannan matafiyi da da da da da da da mara lafiya yana yi ne a matsayin wani abu da yake da lokaci ai ba da goma ne ko zai da goma ba wanda yake fatan cewa zai da goma a cikin ciwo sannan babu mutumin da zai da zai fatan cewa ya tafiya ba yi da lokaci da zai zauna a gidan shi to amma su ko mata suna yin jinin al'ada ne a matsayin dufur idan ka ga sun daina yi su ka da ya zo sun zama a yankai da shi yasa sai ya zama su ba za a ba su lada amma matafi da mara lafiya ba za a ba su sannan da matafi da mara lafiya ladan da za a ba su na lafiya sun saba yin nafila suna shi matafi yana zaune a gida shi kuma mara lafiya lafiya shi kalau a lokaci shi zama yana yin lafiya to yanzu ba zai samu damar yi da sai a ba shi lafiya su ko mata ba na fila ba ce farilla ce kuka ki gane ba farilla ce aka ce ba za ta ba za ta a zahar ba za ta yi la'asar ba za ta yi bakila ba ba za ta yi shayi ba za ta yi asuba ba sakamakon jinin al'ada sannan ba za ta yi azumin ramadan wannan shi ne abin da ya rage mana a game da wannan matsalar ta cikin wannan hadisi na sayyidina abu sa'id khudri رضي الله تعالى عنه da mata suke sannan kuma babban cikin hadisi da ke cikin babu cewa mace idan tana al'ada ba za ta yi azumi amma za ta rama azumi ba za ta rama sallah Allah ta hawa za ka tashi babun al'i'tikafu lil mustahara babun hukuncin mai jinin istihaba kai ittihadi باب الاعتكاف المستحاضة باب المينين يتكون من ميجين استحاضة كي دي كتابي أمر الباج عن آشة رضي الله عنها أن الذي صلى اعتقد معه بعض رجاله وهي مستحاضة ترسل فربما وضعت الطفل تحت تحت معلومة ذلك وأن بعض الحوانيات الوقت الجيش فيه وشوني أنا كان ممكن شمبكين سنة دي استحاضة تجيب إيجي كاتش أقول ذلك كم انتحاضة شيني أريد أعبار من حجر إيجي أتفة الباس جريان الدل من قبل المرحتي في غير أوان شيني جيني يريد أدبر ممشي دقع الأورة تبع أبوك جيني كما في الدل شيني هذا كم قدم الاستحاضة جيني يريد أدبر ممشي بألوك جيني كما في الدل وشيني هذا كم قدم الاستحاضة to wannan jirin na istihaba kamar yadda za mu ji ba na jasa ba ba na jasa ba jinin haiba jinin jiki waɗannan jiranen guda biyu su ne da ittifaqin malamai a matsayin na jasa a matsayin su da bayan gida ko ko amma jinin istihaba to shi ba na jasa ba to ya halatta macen da wannan jinin amma duk da ba duk da ba da jasa ba ne amma abin tsamani ana tsamani za ta ji masallaci ke itikafi sannan imam ibn hajar ya ce wa annahu ya'khudhu min min arafi ko min irki shi shi jinin istihaba daga jijiya yake zuwa shi yasa za suka ce daga cikin bambancin jinin al'ada na alhaif ko al jinin al'adar mace da take wata-wata ko kuma jinin da na haihuwa na bambancin waɗannan jinanar guda biyu da kuma jinin istihada shine su waɗancan biyan da haiba wato al'ada da kuma jinin jiki dukkanin suna fitowa ne daga mahaifa amma shi jinin istihada a wajen mahaifa yake suka ce karkacinta a nan ne wata jijiya take sai wannan jijiya ta zama tana tattattar tana zubar da jini shi yasa a wata riwaya ba a wani hadisi da mutum yake رقبة من الشيطان ونقوم من شيطان يجي في بيون من شيطان تقول يوم يوم تجاهلا haka tantance jininta na al'ada wai ta zauna kake imani Allah ya ba wannan ikon Allah ya ba wannan ikon sai ya amfani da wannan damar da Allah maɗaukakin sarki ya ba sai ya biki jijiyar mace in ya biki wannan jijiyar so sai ya بعدين تشتري كمان يسمر والنبي جمال بعد النبي أنا سرت العادل العادل العادل ده هو تاني زلبيتي زلبيتي شو من بس كبار كتير من على رش تجيتي وده ده كي كني أتي سام وهم بنجيم يعني يركبوا ده شو شو من دول ده ولا ولا من كده شو شو مين هم بنجيم me ya hukuncin mace tana yin da masallaci tana yin itikafi me itikafi shi kuma itikafi shine luzumul masjid لقصد التعبد لله تعالى mutum ya zama ya nisanci masallaci domin ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ibn hajar ibn rajab al-hanbali a cikin lafa'il ma'arif yace qaful alaiq an al-khalaiq bil ittifaq bil hikmah al-khaliq إذا كان تجين طف العلائق خيانت علائق من خلائق لحد يعني السن ألا تباكي تاع بالاتصال بخدمة الخالق ومن قدوة كتابة لما ألا وعلى الجديد هذا لما تشين شكو الاكتتاب أقول لزوم البطل شين ما تعيبه لزوم البطل هو الاكتتاب بسين نجد مثلا في صعبات تاع في يده وتبقى تاع تبقى تاع mutunci suke ba mutum dama ya fita ya je biya bukata zai fiye da wanda zai kama shi a ya halatta je ya fita daga masallaci ya je ciwo a yi bayan gida ya kama shi zai fita ya biyu bayan gida ya zaga yana jin bawari zai fita ya biyu janaba ta kama shi zai fita daga masallaci ya je wanka yana da bukatar yin wanka na tabarruki wanka na jin daɗi zai fita ya je wankan ke ya dawo duk wannan an halatta mana amma wajen zai fita ya ce da wuya je da wani mara mace tana jinin wannan jinin yana zuban mata ba kuma ta zo masallaci wannan hadisi an samu shi daga na Aisha radiyallahu anha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض النساء لما رأيت صلى الله عليه وسلم وتلدت مما تنفع كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم kuma gabaɗinsa kama suna yi tare da shi har ma su kan zo su kafa shimominsu har wata shekara manzo Allah ta sama yazo ya yana yi ta ce wata mata ta ta ne ne da nan cewa ita ma za ta zo ta yi ta ta zo sai ta aka mata shema aka mata tanki sai wata ita ma ta zo a kawai sai aka kafa shemomi da su wannan saboda zai san ke ce mata ce na Allah a kasattun nan sai da Allah kuke nufi da ita ba za ku to dai ka nemi izini na farko kawai ko kyau a zuwa ko zai zama ita kafin mata da ta ne wanda ba dai wasu ne kenan ko sai wata daga cikin matar da ta yi ita tare da shi وهي مستحارة عن حال دينها ومنها تماثيل استحاضة ترى الدمع تنا جنين لكن من تباتك وان أو تعبى فربما وضعت الطفع في ولد حتى قلتا والباب في عن باب في تساشع التشيط كما في سلع تحت حق أشين الزين الدنيا يسموا بالزين المعلومات بعد التكنولوجي بعد أبوه أشين من تأكيد شيء من كما جيني يمين ما كان تكيد ما أفعل عن الوقت لا رأيوة تبسيطين رأيوة تعش إن وداتا تأكيد تتعي باب باب تعدى ما تم الرأي بصمت شيء تزوم مثلا تنا إتاتي أما إذا تنا تحلع في دي أتعباكم تشيفوه فقط أشيء كثيرة في جنة لا كما تلعبش هذا أحد الشكولة لم تكتاش نفسي سلمة إن الله لست مجيب مثل هذا في إنتكاتكم حديث يا إنه كنش من ذلك ما لم يكن ما كان قانون استحاضة عقيدة كم من قالوا لي ما تمشكلة أكيد كيف مثل الشيء duk wanda yake harkar almajiranci ko harkar ilimi inda za ka tambaye shi ka ce cikin tambayoyin da mata suke masa guda goma guda nawa ne da suka shafi wannan babu zai iya ce maka wani zai ce mata ka kai wani zai iya cewa tambaya sai ce ko ba ta shafi wannan musamman yau da mata suke shan abin da al'aduwa الأغنة الحبوب المانعة للحمل yin kwayoyin da mata suke sha na hana shiga ciki da kuma alluran da suke zuwa su je a mutu daga cikin asalbiya wato negativity na wannan kwayoyin da kuma allurorin akwai likita musu jini kuma wata ba za ta fi gaskiya ba kamar laifi ta yi كيف تقول لنا مكة مضيع ضيع وقعت فتح حقيقة من أبن ديفا إذا لا تفتح مكة أبن ديفا كان أمسى الساعة طيب هم كنا أتكلم أن الله بابا دا ما دارك يجب أن ينجل يجي بابا ما شاء الله شاء الله يجي وابا أجوك سيدا سيكي الشعبة جميل حلق وقم ما لدينا كنت أقوم أقصد إمام العشقر رحمة الله عليه يعني شيء تتاكم الحيض والنفاق والحمل بين الفقه والطب littafin ne karamin da muhimmanci da ya rubuta shi akan jinin al'ada na wata-wata da kuma jinin biki na haihuwa da kuma hukunce-hukuncen ɗaukar ciki a tsakanin cikin musulunci da kuma likitanci ya kawo abin da nalwa da musamman conferences da tarurruka da aka yi da yawa na tsakanin likitoci da malaman bikin. cikin wannan littafin nan to a cikin yake cewa اتفق الفقهاء على أن دم الحيض دم طبيعة ومعدة malaman cikin musulunci da baki daya sun yi ittifaki a cewa jinin al'ada kun ga da hausa haka take cewa wato jinin haiba jini ne na al'ada ko jini ne na ɗabi'a in ka gama tana yi lafiya ta kalau walai ta gidan fasadi ba jini bane na ɓanna ko na ciwo فإذا كان الدم الخارج من قبل المرأة ليس بدم جبلته وطبيعة لم يترجم في كتوى تجبرت يضرب أدني بني هتبيئة وأدني بني مع الآدم وليس بدم فاسد كما بأدني خيب وابني بعيد وأدني أما قلت كان أجل جميلة بضمتك فإن الفقهاء يسمونه استحابة ما لم يكتبوا سنة الاستحابة duk jinin da mace za ta rika ganin sa ba jini ba ne na haihuwa ba haihuwa ta ba sannan ba jini ba ne na al'adar wata-wata da ta saba yi wannan jinin sunan da istihaba ta zama mustahaba ita أما الإمام الماوردي رحمة الله عليه الماوردي الشافعي والذي تمشي قاضي القضاة بالتبع دي بني بني ba shi ka an kada alhalai domin da za a danganta garinsa ya halatta ko a ce kabi ubajin iraq kabi ubajin iraq ya halatta alkalin alkalin iraq a zai idan ya tafi wani gari ya zama ba na su da ni kuma da najeriya ta ba alkalin alkalin ba imamun bawon bi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a ajin na biyar shi a cikin littafin alhawi ya bambanta tsakanin istihaba jinin istihaba da kuma damar fasha ya bambanta ya ce abu biyu ne damun istihaba ce daban damun fasha ne daban ya ke cewa an nisabu arba'atu abubuwa ya ce mata da baki ɗaya sun kasu gida hudu ne ظاهر cikin وجد في الشمسية akwai ne al'ada إلى al'ada. ومستحاضة أن أقول في إسكندرية استحاضة فالنومات ذلك التعديل هل ينحاج لتأكلكم وانت في إسكندرية لقد من شيء فيها كيف أقي طاهر المرأة الطاهر أقي المرأة الحائد سنة أقي المرأة المستحاضة أقي المرأة الزاد دليل التعديل حقيقة سوى إيه sai ce fasfani da za su da ƙari wajen da ake ce mata mai tsarki ita ce wadda ta take cikin tsarki jin jin ba a cikin jini ba ta jinin al'ada ba haihuwa ba haihuwa ta yi ba sannan kuma ba a wani jinin da yake zubowa daga gaba a wannan lokaci to kifar ta ita ce al'ada sannan wani haihu man tara da man haihu fi zama jini da shakka ita kuma wadda ake ce mata mai jinin haila ita ce wacce take ganin jinin na al'ada a lokacinsa da kuma sharaɗinsa a lokacinsa da sharaɗinsa ta saba duk wata da zara an ce an ga watan musulunci yau ɗaya ga wata misali to jinin ta zo wata gobe kuma in ta samu ta zo sai ke kwana biyar shi ke na duk sai ya ɗauke mata to ita ce al'ada ta uku sai yake cewa wal mustahabatu tufujiyya da ya tarihi ismi istihaba yake ita kuma wacce take cikin jinin istihaba man taqaddama ala isri al hayd ala sifatin la yakunu hayda ita kuma ita ce matar da idan ta gama jinin al'adarta to tana gama kuma sai juye mata sai wani jinin ya zo mata ba irin wannan jinin ku ji ku riƙa wannan shi abin da yake cikin istihaba yace wala yakunu haidan ba ba jinin al'ada ba ne amma kuma yana biyu al'ada yace shi a wajen shi wannan shine ake ce mata ita ce ake ce mata istihaba kuma jinin da yake zuba mata shine damu istihaba wa zatul fasadi ita kuma wadda take cikin jinin ciwo man yaftajiha damu la yakunu haidan ita kuma ita ce ba al'ada take ba ba ta gama al'ada ba haka nan ko ita take yadda bambanta kun ga shaɗi a wajen al'ibabul mawa kafin a kira jini jini jinin istihaba sai ya zama ne yana bin jinin al'ada kai amma dabul fasad a wajensa shine jinin da mace take ganin sa kawai kowane lokaci ba jinin al'ada ba ne sannan ba yana bin al'ada ba ne a kowane a wani lokaci a wani lokaci kawai sai ta ga jini na zuban mata yake shi ne da mutum والإمام النووي يكاونا مجانا ثلاثة لكن بالتاقل عن حاوي يتشراته يكاونا بالتاقل عن مجموع شر المحجة وبيض في تعليم يتي وقد وافقه عليه الجماعة أنت أقول أنا من ويبقى الإمام النووي إذا كي من يتم ما يتجينا على جامعة الصغيرة ما تاقل الجامعة kuma mun yadda da bambantawar da kai tsakanin abin da ake cewa jinin isti'aba da kuma jinin ciwo amma sai imamu ne ya ce wa qala al aktharu amma mafi yawancin malamai suka ce musamman jami'in istihaba da jinin da mace take ganin shi bayan ta gama jinin haila sai kawai sai kuma ya juye mata ta saba duk wata sai kwana biyar misali yau ta gama jinin ta ta saba da sallah misali jinin ya yanke mata da sallah asuba ta je ta duba sai ta gama shi sai wankan ta sai sallah asuba a can kuma gaba a jihar ko ta ga wani jini ya zo mata da ta duba sai ta ga ai wannan jini ya bambanta da wancan kuma da ba ta kwana biyar ta saba sai ta ga akwai bambanci na zahiri tsakanin jini da ta gama da kuma wannan da ya zo shi na shi ke haka nan ta gama jinin ta na al'ada kwana goma hudu kana hutawa ko kwana biyar ko kwana shida kawai sai ta da kuma wani jini kuma jinin nan ba irin wannan ba kuma ita ba ta cikin matan da suke yin jinin al'ada ko biyu a wata wannan jinin suna ke suke haɗa ba kuma shi ne damun fasari ba su da bambanci mun gani hmm. da damar fasari da mun da damun yake haza da su da abu ɗaya wannan shi ne kawai rani shi ne sai suka ce ƙalu al-imamu nawawi ce malamai mafi yawanci sun ce da istihadatu ala nawayi ajin istihada kala biyu nau'un yahtasilu bi dami haidi akwai jinin jinin jinin jinin jinin jinin jinin istihada da yake ba ta da mace ta gama jinin al'ada kuma ke zo mata to jinin istihada ne shi ne nau'i na farko wa qad sabaqa ya gabata a yi bayani wanne na nufin yi bayani a baya Wani wuri na ya la yattasilu ne. akwai kuma jinin da shi kuma bai da alaƙa da al'ada har ma sai ce ka dami kasagira ke da tabbu tis'a sinin kamar yarinya da ba ta kai wata shekara ta ba sai a gajini ya zo mata a shafi iya, da malikiya sun haddada cewa macen da duk ba ta kai shekara tara ba ba za ta yi al'ada ba amma dai wannan malamai suna tattaunawa a Hadda da shi shekaru amma dai kawai ita ce duk yarinya ɗan karama ba ta al'ada to idan haka ta jini na goma karamar yarinya to dan ku dan wani sahaba ne kuma shine zan kuma zan yi fasadi ne kuma zan ta wani karamar yarinya kamar misali mutum shekara uku kawai sai a ce tana zubar da jini wannan jinin a jiyo a je asibiti الدكتور محمد علي البعض hafizahullah ya ba da labari a cikin littafin tafarkin insani bai na sirri wal qur'an yace an kawo masa wata yarinya shekara ta biyu shekara ta biyu amma ta tana biyu yace yana lokacin yana yana yana yana jidda yana aiki a jidda a wani a wani babban asibiti a aka kawo yarinya ko ta kawo ta cewa shekara biyu amma ta fara biyu yake tun da suka zo suka fara bincike a kanta suka yi ta bincike a kanta suka yi bincike sai suka gane a shi ɗabi'un jikinta ne suka haukace tun da kasa ce wanda take da hankali to haka aka sa yarinyar nan fa aka yi ta bincike aka yi ta bincike aka yi ta bincike har sai da aka gano asalin ne matsalar ta kuma aka mata magani shi ta yarinyar ta warke ta da ta daina ganin jinin har ya ba da labari yake cewa sai daga baya ne da su girma lokacin al'adar da ya na lokacin da Allah ya so bai al'ada ya ga dama sannan sai al'ada su zo ta zama mace ka ka kamar ya nuna ba ta ce idan aka samu irin wannan ana ɗauka samu matsayin dan mu ke haɓa ne kuma zan yi fasadi to da ka a takaice dai abin da wannan yake nuna mana babu bambanci a tsakanin abin da ake ce ma jinin istihaba da kuma jinin ciwo duk ɗaya ne ko ka kira shi ka ce mishi damul fasad lafi, in ka ga dama kuma ka da masa damul ha duka yi mun gane kamar dan jummai ne da dan juma ni ban bar dan jummai wace mun da aka yi shi ranar juma'a dan juma'a da abu to da ka babu bambanci da kun ga wannan shi saboda haka abin da ake ce madamu yake haɗa shi ne duk jinin da yake zubar mamaci ba a lokacin al'adar ba sannan kuma ba haihuwa ce ba wannan jinin sunan tadawul istihabati ko ka ce masa tadawul fasad mun gane jini to me bambanci tsakanin jinin al'ada ya za a yi a bambanta tsakanin jinin al'ada da jinin istihaba ما لديه تهنية أشياء والعلماء لكم في الاتحاب في المنتهى نجده؟ ما لديه سنة لساقاني يسألني أجابة الدنيا في الاتحاب فإن أمرها مشكل ومن الأمر من الاتحاب أنا أعيك سبب لاشتبال دم الحيض بدم الاتحاب فيه تقول إذا جنن بس الآدع تقوم جنن في الاتحاب فكريتي أكاس جانبا فلا بد للقاتل يقتل بين هذا من هذا ما لابن تيمية ثم تقوم الفتاوى يتي دول أسامعهم الذي ضم الدونشا لدونشا فكنت انت فكان ميدم الاستحارة ميدم الحكم ضم الدونشا وشين السيتي والعلامات التي قيل بها ست مو من زمان بيتك فاكي ستة شيء قاعد يقول إن ذا أبغى أتنسى شيء jinin istihaba da kuma jinin haiba guda shida to amma zai ambata mana uku uku kuma zai ban mu yace ku je ku nema na farko ikmal ada ko dai amfani da al'ada fa inna ta aqwa al'alamati لأن الأصل مقام الحيث دون غيره asali sai amfani da al'adar mace mace ta zo wajen ka tana neman ka cewa jin ya rikice mai kullum cikin jini ta ce ka tambaye ka ce ka ce ka ce mata ya al'ada ta ce ce ta ce ta saba duk wata na musulunci in aka ga wata ana biyar ta ke shi ke na ce jini ke sauki ina ta faɗin biyar biyar ta wasu ce biyar ke wani yanzu ce ba sai ta ce maka bakwai sai ce ki je ki zauna duk wata na Allah Sai aka ga wata suka fa kawai ki kwana bakwai in kin kwana bakwai kawai ki wankan ki ci gaba da sallah kaga al'ada ce domin al'ada ita ce mafi karfin alamomin da za a iya tantance jinin jinin da kuma jinin da ake tunshi kaga da hausa ma jinin al'ada ake ce maka to ta a ɗora ta akan ta a ba ta makawa akan ta. babu abin da yake bambanta tsakanin jinin istihaba da jinin haihuwa fiye da al'adar mace na biyu wa imma tamiz ko kuma tantancewa da abin da za a iya gani a ido ko abin da za a iya shaƙa da hanci sai ya ce ya annahu dawl aswad wa sakhil al nan ya faɗa mana alamomi na alamomi uku sai ya ce لأنه أي لأن دم الحي جنم الآدى يا يجي هو الدم الأسود بكي sai ka tambaye ka ce ya jini ya zo ya jini nake sai ta ce ai ka ga jani ya al'ada da na biyu a tsahi sannan yana da kauri jinin al'ada yana zuwa da sahana sahin kenan sannan almunkin yana da waya Dr. Muhammad Ali ba ya ce bai san da an yana karanta wannan cinki amma shi ya kanta tantancewa sai da wata sai da ya ta tambayar mata sai ce ya jinin al'ada ya ce yana da wani gaji to kaga shi ku jinin jinin shi haɗa zai wannan ku kun ga asali shi shi ne sai yake cewa aula an ya kula haibar min al jinin da yake baki mai kauri sannan kuma bayan kasancewa shi mai kauri yana da ɗoyi ko yana da hamani ko yana da bashi ko yana da gaji to shi ya fi ya zama jinin al'ada min al fiye da ta. kun ga alama to abu na biyu ana tantance jinin al'ada daga jinin istihaba ta hanyar siffofi sai amfani da siffofi wasu malamai sun kara suka ce daga cikin bambancin su akwai at ko at-tajallu da at-tajallu ko at-tajammudu shine gaskarewa malaman mu suka ce jinin al'ada in jin zuba ƙasa ko shekara nawa zai yi ba zai da suka yi ta kuɗi irin yadda an yanka kaza za a ga jini ya zo wani tafar ba jinin al'ada ne na shi ko jinin ita ba tun da daga jiki yake fitowa jin mace ne take zubarwa to in ya zuba ƙasa zai daskare kaga wannan ita ma wata alama abu na uku ke ce ikibaru ghalibin misali daga cikin abin da ake amfani da shi domin tantance jinin istihaba da jinin haira shine ikibaru ghalibin misali sai a kalli mafi yawancin mata wannan galibin nisa idan bai take mace ta zo ta ce jini ya rikice mata to a nan bari ne hatsi dama malamai sun kasa mata masu istihaza ya uku akwai mumayyiza akwai mutahayyira akwai nasiya mutamayyiza ita ce wadda za ta zo ta maka bayani in ka tambaye ta ya jinin al'adar ki yake dama sai ta ce kwana biyar nake yi ya kalar shi take sai ce sai ta ce maka ai baki ne yana kauri sai ta ce yana kauri ki to wanda yake zuwa miki bayan haka ba wanda ya rikita ki duk zai da waɗannan sufofin da zarar sun ga ya san zallan shi ke sai da ake ce masa mubayyita mutahayyira ita kuma ita ce wanda ta rikice duk da za ta iya maka wannan bayan ta ce wallahi ni na kuma mata to ma za ta iya gane ko ya take ba to kaga mutahayyira ce akwai na nasiya ita kuma wanda ta manta da tana ganewa amma kuma yanzu ta manta yadda to kaga a nan shi za ka yi masu sai ka ɗauka ida ta ta ce ita ba ba ba ne ne ta sai a kalla sai a je a tambayi yadda a kalli yadda ta biyu yadda ta uku a tambayi mamarta a tambayi kakarka dindin a tambayi kawar mamarta ya kumbanta hmm? a ce ya jinin ku yake dukkanin su sai a ji gare da suke fari cewa ai lokaci kaza suke fara ganin al'ada kuma kwanaki kaza suke sai ka ɗauke shi sai ka ba ta fatawa a kan ta zo ta ce maka jini na zuban mata ko da yaushe kuma ita ba za ta iya tantancewa ba to sai ka je sai ka yi sai ka yi research a danginta to daga nan sai ka kora ta a kan danginta kun gane waɗannan su ne alamomin da malamin kimiyya ya ambata guda uku da ake ganewa alama ta farko ita ce al'ada alama ta ji at alama ta uku shi ba ghalibin nisa ko dai ya kasance a kado a takan al'ada, saboda ta zama mutu mai zaki, ko Mu bayyiza zaki za ta ke tantance da kanta to kaga sai ka kora ta akan asalin ko kuma ta kasance eh, abin nan mai zaki. amma kuma ila ta manta al'adar ta to daga nan sai kai mata sai ka ta wannan da na yi kala baki ne jinin al'ada shi kuma jinin istihaba jani kauri jinin al'ada kan zo da kauri shi ko jinin ciwo kan zuwa da ruwa ruwa sannan abin da ya shafi daskarewa jinin al'ada zai daskarewa shi ko jinin istihaba na ciwo shi ko yana daskarewa in zuba kan wari jinin al'ada yana da wari shi ko jinin istihaba ba da wari sai kuma ka'ida ta uku ita ce ijiba'u ghalibin nisa in inda haka ba za ta yi ba في وانا شهر بضاع جانا على هذا السبع بضاع في تجميل سبع وده جمال في أخلي زنجي سبب في رجال ياتي في عبادة كل شيء وانا طب من جي من جانا وانا جي شيني شيني شيني وشيني حرمالي اني تهيئة يكي شيوا أتني shi jini jini da ba ta suke gani za ka iya kasa shi a gidajen na farko akwai mafito gobe da kuhari akwai jini da babu matsala da an gani a kan al'ada da kakan da ba a ciki a akwai gamun gamun mafito gobe an gani akwai jini da kuma da an gani an na ciwo ne ka gani su mafi yi haɗi kamar wannan jini da ya raka a rayuwa yana da muka bayani a kan a kan wani ba ta al'ada shi yasa aka ɗauki jinin al'ada ya zama wata gada da ke raba tsakanin mace da ba ta bala gaba da kuma da ta bala باب mafi girman علامة جانا مكتابة لدى bada da ke da ke fara jinin al'ada shi yasa manzon da بنت ابي بكر رضي الله عنهما كانوا ذاتي خلى اما لمن من كفتها كانت كفتها حديثي من أن لا صلى الله عليه وسلم في بايع عليها كما كانت شيئا حالا في صلى انا من كفتها ka ga manzo sama ya nuna yarinya kenan in ke ba komai domin sallar ta ko ta yi ko kar yi Allah na ci ba kamar ta ba da dama ko ka da shi sannan na uku sai ce dawun ya sabu amrai akwai jinin da kuma shi ya dauka dukkan jinin lakin al-azhar annahu hayy sai dai abin da ya fitowa shi a gane cewa na al'ada وهو لون wa والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يقام بأنه حيث kamar jinin matar da ta kama al'adar ta ga yadda take tasar al'adar ta da kuma matar da za ta iya tantancewa to kaga wannan za kai tsaye za a ce wannan jinin ittihaba ne wanda ya kada na hudu damun yahtamilu al-amrayn jinin da zai iya daukar biya wal wancan na biyu na na na ke jinin da yake rikicewa amma kuma sai a gano cewa ɗayan na istihara shi kuma na farkon shi ne haila to shi ma kada shi sannan akwai damun mashkukun jini akwai jinin da ake shakka da mace aka kasa tantance rikicewar ta kai rikicewa za a iya kallon sa a masa al'ada ne na haiba ne sannan kuma za a iya kallon ta kuma a ce masa haɗa, kuma a kasa kantancewa da wannan shi ya fi ba da yankinci shi ya fi caga kwakwalwar malamai misalin ta kamar jinin da muka ce za mu magana kansa jinin matan da suka je aka musu allurar hana ɗaukar ciki ko kuma suka sha ƙwayoyin da ke hana ɗaukar ciki sai al'ada su tarbici kuma suka zama ba za su iya tuno kwanaki ba kuma jinin suka taka kasa tantance kalar ya za su yi ka na da rikici ina da rikicin ba to daga nan ne shi kanshi wannan jinin na macen da ta je ta sha magani malaman wannan zamanin suka yi sabani a kai ba muna magana kan hukuncin shan maganin bane ko ya halitta ko bai halitta a ta sha ko ta je an mata al'umma kuma jinin ta ya rikici kullum cikin zubar jini take sai ta zo tana maka man fasawa a wajen ka gashi ina ma ta faɗa maka gaskiya ta koye ce ita wallahi kullum cikin jini take ko kuma wata ta fara ta faɗi gaskiya to ne hukuncin wannan jinin malamai wannan zamanin sai da suka ce sun sabani a wasu suka ce za a ɗauke shi a matsayin mu yi istihaba saboda ne saboda an yi mana tarihin ne ake ce madawar istihara shi ne الدم الخارج من قبل المرأة على غير أوانه وفي غير أوانه بالجنن بيت زبور مماشي هذا بنتا وتعرض لوكة تستابع الجنين با وشو أنت جنين استهابة وشو أنت تستابع ينفع وتعبدا والوتم ما بعض أن أوتاوع كل من في جنين wasu kuma malaman suka ce a'a in ya ta je ta sha wannan maganin ko ta je aka mata wannan allurar to haila ce ta baki daya to kaga ba ranar da za ta sallah ke na ko ta azumi ko mutum ke tara da ita har sai ranar da jini ya daina zuba wasu kuma sukan je a musu wannan allurar ta wata ta shekara biyu wasu je a musu shekara uku akwai wata shi zuwa a je a musu shekara biyar don wanda ake makala musu sun nan ana ko ba ka bane sai da yau shekara biyar ta ji amma makala mata wannan abin ko an ji an sa mata a cikin mahaifa wannan bututun sai jinin ta yi ce shekara biyar tana jini ko mace ta sakin ta sai ko ko sai dai ta kallon ta sannan ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba to shi ya sa ƙauni na farko shi ne ya ce ba ma ya za ka yi ita kaga shi ne sai ka koma zuwa ga waɗancan alamomin da ba da yake kimiyya ya faɗa mana guda uku da ya kike yi kafin ki sha wannan jinin adatu haki sai ka ce kwana biyar kwana shida kwana bakwai kwana takwas kike duk wata daga ranar ka za daga lokaci ka za zuwa lokaci ka ba sai ce to shi ke nan duk wata ta zauna gwargwadon waɗannan kwanakin duk abin da ya karu to jinin ki ya zama jinin ciwo ki wankan ki ci gaba da sallar ki in wata ba ya zo ki azumin idan akwai azumin nakula da suka saba yin litinin da alhamis ko na ayyamin bibi ko ranar arfa ko da kina cikin wannan jinin ki azumi Wannan kuma mijinki zai iya tara ba. sai ce ba za ka iya gane al'adarta ba ta manta sai a ce to yanzu abin da za a yi an ba shi a samun wannan wata ki gano wani bambance bambance da ke tsakanin waɗannan jina na kullum ki gwada kullum ki gwada duk safiyar Allah in jini ya zubo miki ki gwada sai ta ce ta ga kwana kaza bai iya ke zubowa daga nan kuma sai ya juye sai kuma mata ta ce alhamdulillah mun gano to daga ranar da kika fara ganin bakin nan har ranar da za ki gama ganin baki to ya zama ne jinin haila sauran duka kwanakin da kika gaza jinin haba ne baya hana ko haka abin da ya shafi wayar haka abin da ya shafi zubar ta a ƙasa gaskari haka abin da ya shafi kaurin ka ko tirantaka mun gane sai ba ta ci wannan ta sa ta a wannan ma'aunin shi ma ba ba zai yi ba sai ta dawo kharidu an ra'iki babu ba'i da nisa sai ka fito sai a sai a je a tambayi dangin ɗan uwansa su siyarta ya kumbanta da abin da ya shafi eh, su addatta yayarta da sauransu a tambaya cewa ya suke yi su ko ba su sha dama komai ba to shi ke nan sai a ce sai a ce ba a kan nan an huta ko ba huta ba a ji ba huta ina jin gane sai a cikin to kaga shi ne wannan wannan a taƙaice shi ne abin da ya shafi jini istihaza ba zan shiga bayanin duk mun san mun san abin da ya shafi kunce kunce kishiyar kishiyar kishiyar jinin haiba istihaza to daga tun mawalibul hayy ba ta shiga cikin istihaza حليبا سنة أنا سلع بسي هذا الرأس هم سلع حليبا سنة أنا أسل بسي هذا الرأس هم أسل حليبا أنا طواتي بسي هذا الرأس هم حليبا أنا أتارى دمشي بسي هذا الرأس هم حليبا أنا أتكمل شعلوك أيوة، شبه سكي بسي هذا الرأس هم مباني؟ تو وانا أقول لك إذا مهمان شكو شيني الدم الذي تراه الآن shi ko hukuncin jinin da mace take ganin sa lokacin da take da ciki akwai mazhabobi uku da mazhabin ahna da mazhabin shafi'iyya da mazhabin mahanadira dukkanin su sun tafi a kan cewa mace mai ciki ba ta jini in ta jini sunanta jinin istihaba matuƙar ba ta fara naƙuda ba so da kan yi amma malikiya mai ciki tana haihu a wajen za ta fara haihu tun da bayan ba da talatin ashirin bayan watanni uku za ta fara jinin al'ada domin ai ɗaukewar jinin al'ada alamar shiga ciki to idan ya ɗauke mata wata ɗaya wata shi wata uku jima da kiya ta to za ta iya ganin jinin al'ada أما وإن كان مذهبون يكون بداعة في الفقه ده مذهب الأحناف ده مذهب الشافعية ده مذهب الحنابلة في الاستشعاع أن الحاملة ما تحمل يعني تكتب هذا أيضا أي أن لا يا غنبر الحامل تكتب الأعلى الأعلى على ما تكتب تكتب ساحة أي بداعة أي بتجمع الإداعة والمطلقات يتغطفن لأنفسهن ثلاثة قروب ولا يجوز لهن أن يكفرن ما خلق الله في أفعالهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الله يا خبيث هذا ما سألت كيف باتا جنين كما ذكرت كيف يمكن مختصي تسعيد كما ذكرت كيف حتى ko kuma ba ta da ciki ba ta da ciki ta ce ai tana da ciki ko kuma tana da shi ko kuma ba ta da shi ta ce tana da shi ko kuma ba ta da shi ta ce tana da shi bishiya كتب وكذا أشي الآدى علامة في جبهة وشي يسا حجة وأن لما لمي لما تقوم به إذا أكو تاخد أنت sai suka ce to duk jinin da mace za ta kai za ta gani shi alhali tana da ciki ya utabar da ba fasadi wa sihaba jini ne da ciwo jini istihaba ne saboda haka ba zai hana ta komai ba sai dai idan ta zo naƙuda to daga naƙuda ta jinin ta ya juye in ta ga jini ya zama jinin ne ba jinin biki shi yasa jinin biki an hawa uku akwai qabla al akwai asna al-wada'i akwai ba al-wada'i mace tana zubar da jini idan tana naƙuda kafin ta haihu ta ga qabla al-wada'i sannan lokacin da take haihuwa haihuwar na zuwa da jini shi ma jinin jinin ne mai jinin biki sannan in na ƙarshe shi ne ba da wasu wanda yake zuwa mata ya kwanaki ko kwanaki uku ko kwanaki ka za har malikiyar ta ce kwana cikin ko ko ta wannan duka jini biyu ne amma wanda ba kafin wannan lokacin wata uku wata hudu wata biyar wata shida wata bakwai wata sama kawai masu ta jini ba haihuwa za ta yi ba kawai ra'ayi ne ke haɗa mun gani mun ga a cikin istihada na goma ta kala kala in mun lura jinin istihaba zai iya kasance ma yarinya ce ya karama wadda ba ta balaga ba sannan zai iya yiwa mace na balagaggiya tana jinin na al'ada kuma sai ta samu matsala sai ta ta jinin istihaba sannan mace za ta iya jinin istihaba idan ta je ta sha magani na hana ɗaukar ciki shi ma jinin istihaba haka nan mace mai ciki idan ta ga jini na zuban mata shi ma ana ɗaukar a matsayin jini shi ma zai iya duka waɗannan jina ne ne mun gane wallahu alam akwai matsaloli da yawa da suka shafi ke istihaba wanda aka ce za a yi duka kowace ne duk majalisi a yi awa guda a yi bayanin da ke istihaba ina tabbatar muku ba za a yi masu cewa lokaci ya yi kaga wannan to hadisin ya kawo cewa tattafa ba abu ba abu mai kai wata daga cikin matan annabi sama ta yi ta tare da shi ba mu mai kyau sai rahmatullahi alaihi ya ce ba masu shi ba ce cikin dai mata ta haɓai al-imam ibn hajar ya ce a ana gafarta malam wannan magana sai ba. wanda ta ne ba yi an fice ba abu nisa'i kuma ya za a yi wata ba matan matan san wanda yake ta tare da shi to kaga ana yi kan kansa dukkan ko kuma wata hadisai guda biyu sun zo sun tabbatar da cewa matar manzo Allah ta saba shi kuma dukkanin sa Imam Bukhari ya goyo shi kuma na na ta goyo riwayar farko take cewa اعتكفت أن عائشة قالت إيه؟ اعتقفت مع رسول الله صلى عليه وسلم امرأة من أزواجه وتمعها بالإسلام ما تم الرسول مسيح اتفاق تارجش هذا أزواج من أزواجه أنا أسيما وتمع تابع رسول تبع أسيما ضدوك فكيك إخلال الله رسول تزائل بعض سنو لها جيسنا لا يكتبك أن بعض أمهات المؤمنين نعم wata daga cikin uwayen mummunai ana cewa wata wadda ba mata mazan san wa ummul umini kaga ashe ba ba ba ita ba ba tar mazan da ke mace amma kuma malamai sai suka tattauna akan mace ce aka yi ta sabani amma dai kauli rajihi wanda yake shine an ambaci mata biyu daga cikin matan manzo Allah sallama kuma nan ta yi ya tabbatar da cewa suna istihara ta farko ita ce ummu salama ummu salama hindu bintu abi umayya dattijuwa wadda mazu sama ya aure ta ita ma ta ma ta yi sahaba to akwai ruwaya ta zo ce ita ce akwai ruwaya ta zo kuma ta ce sauda ce sauda bintu zama wannan ita ma dattijuwa mata mazu sama ta biyu wadda bayan rasuwar matarsa na na Khadija radiyallahu anha ita ce matar da ya aura ita ma akwai riwaya ta cewa ita ce akwai riwaya ta uku ita kuma ita sai ta ambaci zainabu bintu jahsh da waɗannan ruwayen sun zo guda uku duk da da kuma malamai sun san su amma dai su ne ruwayoyin da aka aka fi ambatawa a matsayin fassara ba'adu da alisa kaga ko ta zama sa'in ummu salama ko ta zama sauda bintu zama'a ko kuma ta zama wa zainabu bintu jahsh abin da ya kawo wannan haɗa imamu ibn zawfi ya wancan fassara saboda a zamanin manzon kuma an samu mata waɗanda suka shahara da jinin istihara malamai sun ambace su na farko dai a gidan manzon kuma matan su kai akwai su an ambace su kuma bi su duka na zaina su jiha sauda su jama'a sannan da ummu na na ummu sallama radiyallahu anhunna dukkanin su riwaya ta ta zo ta yi cewa sun yi jinin istihara amma wasu sun warke daga cikinsu an samu sun warke sun yi amma kuma suka daina sannan daga cikin matan da aka ambata a zamanin mazu kuma suna istihara akwai akwai hamdatu bintu jahash yan uwar zainab bintu su uku ƴaƴan ƴaƴan jahash duka Allah ya rabe su istihara akwai zainab akwai hamna ita kuma hamna matar talhat bin ubaydillah akwai ummu habiba ba matan manzon ummu habiba ba ummu habiba kan wa zainab sun matan manzon Allah sallama ita kuma tana awan abdurrahman ibn auf dukkanin su uku banatu jahsh as-salatu dukkanin su Allah ya rabi su kuma jinin istihara sannan daga cikin matan da aka ruwaito cewa suna jinin istihara akwai ummu habiba matan manzon sallama ramna ba ramna bin abi sufyan ya kuwa sayyidina muawiya فالنبي قد جاء في أسماء بنت أمية ما ترجع جعفر جعفر بن أبي طالب بايد جعفر يا رسول الله أبو سيدنا أبو بكر بايد سيدنا أبو بكر يا رسول الله أبو سيدنا إذا ما أبو يسوع من الاتحاد هكذا فاطمة بنت أبي حبيش يتولى عزيز تقوى ما يتنشع وتنبع يد زائر بيان حكم دين الاتحاد إن لذا أكعبه في أنفة عزيز حديث ita fatima bintu abi hubaysh sannan daga ciki an ambaci matar da ake cewa sahabat su suhayl ita ba sannan an ambaci asma'u bintu mirkat sannan an ambaci badiya bintu ghaylan waɗannan matan riwayoyi sun zo cewa dukkan su Allah ya jarrabe su da istihaba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam يكون حديث شيني وعنبار من هذا الكتاب في حديث جواز مخي عن استحادة في المسجد أشتين حديث حديث لا تفتغن يا على سنة استحادة تزمنا عمت الناس وصحة اتكال في حوى ثلاثة إنكم أشين الاتحادة يا إن ذلك من الاتكال شو اسمه الاتكال بقى أقول فإن شافوا إن في عمت الناس ما لا ينتقال العوضي كل شيء تفاتي بس كده الاتكال ba shi kama masallaci ba ne halwa kake halwa ta san kuncin halwa halwa ba fitowa kai salatin jama'a ba za ka je juma'a ba ba ka tarbi ke kada ya ga wannan musulmin da ai ba zai da shi ne sannan kuma ya inganta a shin ne itikafi tana kai ne ne itihaba tana kan yanzu ne itihaba ba ya hana ko حديث إيه، ما تتسلسل بأشياء الإيه حرما فربما وضعت القطع تحتها من الإيه كما سمى في تسمى فوق هو تسمى بعض وتسمى الدينة ما حديث هنا كان تسمى أظن أن أن صلى الله عليه وسلم مثلا ما يقصد بالجورية المسلمين من الملكين يدرس فيها الواسع فلوش ما هي في سوداء muna akwai talauci a rayuwar mutanenmu amma dai ba irin ta akwai ba irin wata akwai ba akwai talauci a na gaske ne sosai gaske ne sosai kuma na wani na gaske ne wani ba na gaske ina shirye Allah ya gane da wannan a takaice shi ne abin da ya shafi wannan babu mun yi a rubuce Allah ya ƙara mana fahimta cikin addini sallallahu alaihi wa sallam water 150